daga jikinsu suna kan kafirci. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين إذن الله يا سوكر دا وتسورة أكان النبي محمد wadda ta ƙunshi umarni da imani da Allah da yin jihadi akan tafarkinsa sai masu wadata da yalwa su nemi izinin ƙin zuwa su ce, Ka bar mu, mu zauna tare da ma'abota uzuri irin